bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man yan uwana musulmi masu kallona, saurari, saurare na daidai wannan lokaci barkanmu da wannan lokaci ina so a gurguje zan yi amfani da wannan dama idan yi ilka'in wasu jawabai masu mahimmanci da kuma jan hankali da kuma nasiha da kuma shawarwari wannan sako da zai musamman zai keɓanta ne zuwa ga wasu da suke nasabta kansu zuwa ga sunna game da matsalolin da yake faruwa a yau tun daga jiya zuwa yau game da kama dr idris al-hadis bauchi da farko allah subhanahu wataala ke roko ya taimaki mai gaskiya ya kuma ɗora mai gaskiya akan makaryata ya kuma ɗora sunna kan bid'a ya ɗora tauhidi akan shirka Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya sa wato ainihin mu ɗore akan gaskiya da kuma riko da ita a jiya akwai jawabi da na aka sake game da jawabin da na yi game da kama Dr. Idris Bauchi na yi wasu jawabai kamar haka na kasa abin gida uku a inda na yi jawabi na farko nake nuna propaganda ta 'yan bida'a wajen kokarin rusa malaman sunna kuma wannan propaganda tasu a bai tsaya kan dr idris kadai ba duk sanda suka samu dama kan duk wani mai karantar da sunna to za su aiwatar da duk abin da za su aiwatar a kansa wajen ganin bayansa wannan ita ce manufar kowane ɗan bida'a akan ahlus sunna abu na biyu a batun maganar sabani tsakaninsa da ahalus sunna wanda ita ce gabar da ke son dan yi lokaci akai sabanin da ta Idris da ahalus sunna wanda na ɗanyi magana gaba da yadda za a kawo gyara to amma sai na ga wasu da yake su rikicin su suke ci gaba ba wai su suke rikicin ne ya kare ba domin a wannan rikici da ya faru akwai munafukan da ba sa so rikicin ne ya kare karkashin wannan ina yin addu'a ina yin addu'a kan cewa duk wanda yake so rikicin ne ya ci gaba tsakanin malaman sunna saɓani ya ci gaba da kasancewa domin su ci gaba da cin mutuncin mutane ubangiji ta'ala duk wanda yake so rikicin ne ya ci gaba da saɓani duk wanda kuma yake rura wutar rikici tsakanin ahalin sunna Allah kowaye Allah ka tsine masa albarka kuma Allah ka tozarta shi duk wanda baya son haɗin kan malaman sunna Allah kowaye ka tozarta shi duk wanda baya so rikicin nan da yake faruwa tsakanin malaman sunna na sa'insa Allah kowaye a duniyan nan Allah ka tozarta shi saboda jiya na yi wasu maganganu wasu ransu ya ɓace saboda an taɓa su saboda na faɗa cewa akwai munafikan da suke ruwa wutar rikicin nan tsakanin ɗaliban malam Idris da magoya bayansa wani ban zance ɗalibansa ba kai ne sai in ce magoya bayansa domin ɗalibansa akwai mutanen da galibi na son su akwai mutanen kirki galiban wanda muna mu'amala da su wasu wanda suke zamu ce magoya bayansa akwai waɗanda suke rura wannan wutar rikici kuma na faɗa kuma ba zan gushe ba ina kan wannan bakatawa duk wanda ya ga dama duk zagin da zaka yi kai aka yi nama baka dama domin wannan kana kyauta ne da abin da yake tare da kai kana kyauta ne da abin da aka ku biyar da ka koya yau an wayi gari abin da aka wayi gari akai shine wasu mutane suna so su shigo da ɗabi'an da 'yan bid'a suke da shi a cikin ahlus sunna shine ɗabi'ar ba a kuskurantar da malaman sunna duk wannan ɗabi'a ce ta 'yan bida ba su yarda a kuskurantar da malaman su ba yau abin mamaki yau malam da ta idris bauchi yana ɗaya daga cikin malaman sunna masu ƙoƙarin jajirce a kafa sunna amma abin mamaki wai duk waɗanda suke goyon bayan malam idris idan ka yabe shi a gurare tara ka soke shi a waje ɗaya sai su zage ka wanda ɗabi'a ce galibin ma wanda muka fi sani da wayannan ɗabi'a wallahi magoya bayan da jabbar ne amma yau sai gashi wannan ɗabi'a ta shigo cikin ahlus sunna wai kaga ahlus sunna wani ma yana nasabta kanshi zuwa ga cewa shi ɗalibin ilimi ne amma wai da ka saba malami shikenan ba abin da yake biyowa baya sai zagi da cin mutunci abin da ke bani mamaki jawabin nan da nayi iya adalci na yi na ne kuma wallahi wallahi tallahi in uridu illa al-islaha mastata'tu ya za a yi ne a kawo maslaha a gyara wa'annan kurakuran da ake da su game da abin da ya shafi kurakuran mu da bangaren mu ahlus sunna sai ga shi yau ɗaliban sunna sun shigo da ɗabi'an ba su yadda a kuskurantar da malamai wai to da tunda malami ne na suna yana karantar da suna wai duk inda abin da ya faɗa ya zama ɗari bisa ɗari kamar annabi ne ya faɗa wannan ba daidai ba ne ban san inda aka ɗauko wannan mahajin ba ba mu sani ba ba manhaji bane na sunna ba manhaji bane na sunna to saboda haka mu mun fahimta kuma mun sani kuma muna neman Allah ya tuna asirin su masu kokarin haɗa malaman sunna faɗa. a duk sanda aka yi wata magana wanda take suka ne ga wani malami su ne na farkon yada ta su ne na farkon ƙara ruru ta wutar fitinan a sadda ma wani malami bai ma san an zage shi ba ko wani yayi radi akan sa ko wani ya shaga ko shagubi akai akan wani malami sai kaga wani ya dauki karatun ya tura malami ya ce ya saurara yau an waye gari ahlus sunna suna neman su kowa manci suna neman su kowa ta kalidanci da ta asubanci galibi wayanda suke zuwa suna ke wannan magana ba su san alaka ta da Malam Idris ba ba su sani ba idan da sun san alaka ta da Malam Idris ina ga wallahi da sai sirri na kansu in ban da wa'annan mas'aloli da aka samu na yau da kullun da ake samu ne har gobe da kake ganin ko da aka samu matsala da Malam Idris har gobe ba zan so abin da zai cutar da Malam Idris ba kuma wallahi lokaci zai zo ya kai komo za a gano cewa mu ne masoyan hakika mu ne masoyan asali saboda masoyanka su ne wa'anda za su iya gaya maka cewa ka gyara mas'ala kaza masoyinka kamar yadda malamai suke faɗa shi munafiki shine wanda zai ga in kai kuskure ya je bayan ka ya je yana zagin ka mumuni shine wanda in kai kuskure ya ce ka gyara saboda yana son ka da alkhairi babu wani malami da aka sa shi a duniyar nan shi yake aka cewa baya kuskure babu shi annabi ne kadai kamar yadda fada ke da nabiyun karimin ba a sakatu rabbahu akwai wani yana nan yana nafsarsa kanshi zuwa ga ɗalibin mai shago ne shi ya zo yana ta wasu maganganu yana daga cikin ɗabi'unsa ne, duk sanda ya gana ya magana da bata masa ba zai sherin ya zage ni ko kuma ya sauka kuma ya zage ni ni zagin jahilai baya damu na, amma wanda yake nasarta kanshi da ilimi shine in ya zage nake yin mamaki a na ga wannan zage-zagen nashi da ya zo ya a comment yana nafsarta kanshi kuma shi ke kula da shafin mai shago sai da na kira malam mai shago na ce mashi ya san da abin da yake na haɗa rikici tsakanin ɗaliban sunna da malaman sunna wala malam mai shago ya ce bai sani ba ya ce bai sani ba a take na malamin shago ce zai kira shi ya mishi fada saboda duk abubuwan yana amfani da sunan shafin mai shago malam awal mai shago Zariya yana amfani da shafinsa yana ƙara rura rikici tsakanin ahlus sunna wannan ba daidai bane ba daidai bane shi yasa na gode ma Allah daga cikin tsarin da Allah ya mun a rayuwa shine babu wani mahaluki a duniyar nan da maganar sa zai sa an juya baya Malam Idris mutum ne wanda yake kafewa akan abin da ya fahimta cewa gaskiya ne yana da kafewa kuma mu ma akan wannan tsarin muka ɗauka cewa duk abin da muka fahimta cewa gaskiya ne to ba wanda ya isa dan surutansa ko zaginsa ya sa mu da ni ma kamar yadda ya kafe kan abin da yake yi duk wani abin da yake na ganin gaskiya ne mu ma haka gyaran da muke cewa abu a gyara haka muke gani ma cewa gaskiya ne saboda in mas'ala ta faru za a duba a ga daga ina ne mas'alar take amma duk wanda ka ce ma munafiki ko ka zage shi kana zuwa za ku zo lahira da wannan kalmar za ka zo ka kare kanka game da wannan abin da ka muku shugunci a kai wala ban san inda aka ɗauko wannan takalidanci da wai cewa wai malamin sunna baya kuskure ba ban san da aka ɗauko wannan ba ni dai a iya karatu na wala ban taba ganin na karanta wannan wajen in kuma akwai wanda ya karanta cewa malamin sunna baya kuskure a mai gyara ya kama mana wajen ya kama mana wajen idan an zo an masa gyara yanzu dan Allah shi ya halatta ya hau mambari ya yi ma wasu gyara ko ya soke su ko ya zage su a'a kai da zaka zo ba ba zagi zaka yi ba a'a cewa zaka yi a gyara kai ne bai halatta kai gyaran ba a ina musulunci yace in ka ga kuskure na wani malami ko na wani dan uwanka ahlus sunna ce karka masa gyara a ina musulunci ya faɗa haka a ina musulunci ya faɗa haka har wani ma yana zuwa yana kuma yana cewa wai maganganun ne cewa wai ba da dalilin da yasa aka kama Idris akwai rikici da kansa Alu suna da gwamnan Bauchi ba haka bane saboda shi yafi kowa iya sharhin labarai shi da yake yana daukan kowa in ba shi yayi sharhin abba ya jawabi akan abba duk wanda ya sharhi kawai bai ma iya bane saboda ya kai kanshi wani matsayi da yana ga ana an kamba ma shi an kai shi matsayin dan jarida kan cewa yana ɗaya daga cikin 'yan jaridan arewa da suka fi kowa iya sharhi wai yana cewa wai ba haka bane wallahi ko ka ji ko ka so wannan kamawa da aka masa yana da lasaba da rikicin tsakaninsa da ahlus sunna shine gani suke yanzu tunda kaman yan uwansa ahlus sunna ya koma rikici da tsakaninsa yan uwansa ahlus sunna shine ya kawo su suke ganin cewa za su iya taba shi ba tare da an iya yin komai ba kuma wannan ka'ida take haka a take a addini shine kuma abin da dama muke gudu amma kuma hakan ba yana nufin cewa mu ba za mu iya fitowa mu nuna kishin mu a kansa ba saboda uwan mu ne ahlus sunna to saboda haka wannan yana daga cikin a wato ainihin da nake so in kara game da mutanen da suke rura wutar rikici duk wanda baya son rikicin da ya kare Allah ka tozarta shi duk wanda yake wato ainihin rura rikici tsakanin malaman sunna ba wai ya kawo mafita yadda za a haɗa kai ba Allah kowaye shi cikin malamai yake ko cikin ɗalibai yake Allah ka tozarta shi ka kunyata shi Allah ka tozarta shi ka kunyata shi shine abin da muke yi ba daidai ba ne irin wa'annan abubuwa a kullum muna son maslaha ne ba mu je mu rika bin malamai mu rika bin malamai muna zuwa muna ƙara ingiza su madadin mu kawo yadda za a haɗa kai ba a kawo a ɗinke barakar da ke tsakanin ahalus sunna shi ya gyara duk sanda ya sami matsala da 'yan uwansa ahalus sunna ya rika kawar da kai me yasa Allah ya gaya ma annabi ce fasfa anhum wa qul salam ka kawar da kai akan su ka ce ka ce zaman lafiya kake nema wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna Allah ya ce wa idza khatabahumul salama idan jahilai suka musu wuta sai su ce mu zaman lafiya muke so shekarunsa sun kai matakin da ya kamata abubuwa da yawa ya rika kawar da kai akan su shekarunsa sun kai wannan matakin shine abin da koda yaushe muke gani saboda muna ganin shi wani source ne wani asset ne cikin sunna malam idris muna kallon sa asset ne saboda yana da wata baiwa ta isar da saƙo ga dukkanin mujirmai a sadda ake so su tsorata su zazuwa ga Allah to duk lokacin da kuma da muka zo aka zo aka samu matsala muka bar shi ya ci gaba da tafiya kan wasu abubuwan da zai rusa da'awar sunna ai kamata mu dawo saboda shi namu ne shi namu ne kuma zan dawo kan matsalan wancan yaron na Bauchi zan dawo kan matsala wannan na bugi ne zuwa ga yan uwan ma'alu sunna da suke nasabta zuka zuwa ga sunna suke cin moriyar abin saboda rikicin ya ci gaba da yi si ta yadawa si ta yadawa yanzu nan wancan yaron da ya je ya dauki shafin mai shago ya mai da ita dandalin yada duk abin da zai raba kan musulmi duk wani abin da zai soki wasu malaman sai ya dauka yada ina dadin irin wayan abubuwa ina dadin irin wayan abubuwa to wallahi mu tafiyar sunna ba a koya mana takalidanci ba duk wanda ya zo da takalidanci da ta asubanci a tafiyar sunna wallahi ba sunna yake wakilta ba kan shi yake wakilta san ransa yake wakilta tunaninsa yake wakilta an mai da sunna ta zama wato an kar kan ya farrage wannan annamimancin malamai ba su dau mataki ba ga wa'inda suke kawo musu gulman yan uwansu malamai ko ɗalibai in ba su dau mataki kan wannan ba wallahi wallahi sai an waye gari duk malaman Najeriya kowa na jin haushin kowa kowa sai bare ya bangare ya je ci gaba da harkar da'awansa duk inda ka dan wanka malamai ahlus sunna haushin shi kake ji ba don kowa saboda ɗalibanka sun riga sun ɓata malam wani a wajenka ɗalibanka sun kawo mummuna magana wani ma maganan ba ba da kai yake ba amma su ɗauko su kawo maka su ce da kai yake kai kuma ka hau kai bari ka kai zuciya nesa bari ka kai zuciya nesa to saboda haka wannan yana daga cikin jawabai da nake yi kuma wayanda suke zuwa comments ta zagi ni na san iya rubutun suka iya wata wataƙila ma su ma ba ma kowa bane su yan gadin hanya ne ko yan cika teburin mai shayi ne ba ma su isa su magana a ji su ba amma mu alhamdulillah da Allah ya kama matakin da ba mu muka kai kan ba shi Allah ya kamo da za mu iya ba da sako kuma jama'a su amfana muna gode ma Allah in kuma ka cika cewa kai ka kai matsayin kamar raddi ko ka kuma aibanta ni bidiyo za ka yi ka bude shafi ka zo ka kafa kyamara sai ka mutane jawabin da za su gane cewa ni ni ga yadda nake ba zuwa za ka yi komai ba Komai ai ta jahilai ce galibi masu komai za ga ai ba wai magana wani ma baya saurara abin da kake faɗi kawai da ya ji kalma ɗaya ma sai ya koma ya zage ka duk wannan kowa zai iya amma zauna ka karantar da mutane mana zauna ka buɗe littafi ka karanta zauna matsaloli na ilimi su zo ka warware su mana to nan ne ake gane na ƙwaran to saboda haka wannan yana daga ciki ni wallahi zagin jahilai da yan bid'a baya damuna zagin da yafi damuna shine in ga mutumin da yake nasabta kansa zuwa ga sunna yake nasabta kansa zuwa ga sunna in ga yana wai kokarin ganin shi Ai wani bai kai ba ko wani bai isa ba wani waye da yasa? a'a shi ba matsayi na Allah ne matsayi na Allah ne ba wanda ya isa ya kanshi kanshi wani matsayi in Allah bai kai shi ba kuma in mutum na kai kanshi kuka kai kanku mana in dai mutum na iya kai kanshi matsayin da Allah bai kai shi ba to kai ka kai kanka mana wani ma sai ka je yana cewa ai neman followers ne na tabbata duk shafukan da suke yawo a media galibin su wallahi a yau a bayan abubuwan da muke yi ne ba alfahari ba ina ɗaya daga cikin matasan da a arewa suka fito 'yan media ne shafi na kuma da yawan jama'an shi ka zo ka same shi da yawan jama'a sa bare ka ce ina neman followers wajen nawa nake neman followers in followers suke ka daina bi mana wa yasa ka kabi dole wa ka bi dole magana ce ta gaskiya shi yasa shekara nawa ina nan kowa ya sani yana daga cikin ta duk abin da na fahimta gaskiya ne wallahi surutun ka bai sa kan bari amma dai wannan sako ne ta maka daɗi ko kai ta daɗi wancan wai marubucin ya zo yana cewa wai wai wai wai ai wannan abin ba dalili bane na cewa dalili wa ba dalili rikicin shi da gwamnan Bauchi ba dai aka kama shi dama ai ba muna supportin gwamnan Bauchi bane muna faɗin propaganda ce ba dalilin rikicin shi da yan wanshi alu sunna bane wai wai wai disturbance din da yake ne wato yana damun mutane a gari to dama ai shine in ba jahilci ba da zasu sani ya kamata ai ya kamata ka gane cewa ana fakewa da wani abu ne domin a cimma wani manufa a wai saboda shi ya bayyana cewa shi yafi kowa iya gane karatu yafi kowa iya sharhin rubutu a media wato tunda magana da na jiya cewa ai dalilin da yasa aka kama shi gaba ɗaya kwakwalwar shi ba za ta iya hararo mashi gaskiyan ba ta gano cewa an yi amfani ne da wannan saboda me an an fake da cewa yana damun mutane ne saboda a cimma manufar kama shi saboda rikicin shi da alusu na me yasa tantan ba fara aka bi Sa tantan ba kama shi ba kowa ya kamata ai da abu suke fakewa sun ce yana da mutane ne saboda in sun yi magana game da zagin annabi cewa saboda ya zagi manzo Allah ne sun san za a zo a yi magana ina ne aka yi zagin ba za su iya wannan ba saboda haka bari su amfani da cewa yana damun mutane ne a gari kamata ya karka ganowa kaman mutum ya yi karatun boko amma karatun boko shi ta iya gano mashi abu ba kai kai saka ce iya wannan ne yasa saka kama mala idris kai kai saka fada haka ka saka ce iya wannan kawai disturbance ɗin da yake shine ko sa aka kama shi kai kai saka fada haka kawai propaganda ce ita wannan kalmar sun fake da ita ne amma dalilin kama shi shine kawai saboda rikicin shi da yan bid'a rikicin shi da rikicin siyasa da gwamnan Bauchi duka wannan manufa ce dama kowa ya san da ita duk wani abin da za a kawo fakewa za a yi da ita amma saboda wani saboda kawai dai shi dai saboda dai kawo dai abin da zai zai saba maka kai tun da dai baka mishi ba dama mun sha samun matsala da shi ban san ma munafincin da ya kashi cikin shafi na ya komen ba ban san munafincin shi da ya kashi shafi na ya komen ba to saboda haka wannan ka karba ko ka karba haka nake ahlu sunna ku gyara usulubun ku ba dabi'a mu bane in mun sa'a mazagi juna dabi'a ce ta yan bid'a ba ɗabi'a mu bane in mun sa'a mu soki juna da munafinci ba ɗabi'a bane mu ci gaba da ruruta rikici tsakanin malaman sunna a sadda rikici ya zo kowa wannan abin zai iya samun sa wani ma na fahimci ma wasu murna ma suke yi murna ma suke yi ma har fata suke ka sa'a mala su ji dadin zagin ka yanzu wancan yaron da ya zo yana wancan bai kula da shafin malamin shago har asadu sunna ya soka har wacewa yake wai ka duba hukuncin da mutane suka ma asadu suna saboda ya rabi game da Idris wai ku bukome comment ka ji shashanci ka ji shirme ka ji shashanci ka ji shirme wai yanzu su asadu suna su zuba ruwa a ƙasar sha tunda yanzu an kama malaji. dan Allah wani magana ne wannan wace irin magana ne wannan in yana da hankali ya kamata ya wannan magana ku je ku rika yada gaba tsakanin malaman sunna ku rika yada gaba tsakanin wato ainihin wato ainihin yan uwa ahlus sunna ɗaliban sunna me za ku gaya wa Allah a sanda kuka je lahira kuka ci gaba da raba kan mutane shi yasa na yi addu'a na ce duk wanda yake so rikicin na ya ci gaba rabuwan kai tsakanin malaman suna ya ci gaba Allah ya tsine mishi albarka kowa ya shi Allah ya tsine mishi albarka to wannan sako ne sako na biyu na nan ina kammala rayif din nan shi kuma zan dora sako na biyu eh shi kuma sako ne zuwa ga wancan zindikin yara da ya zagi annabi ya fito yana ba da hakuri shi kuma akan shi zan ɗora na. eh wannan ban son haɗa na saboda na akwai jahilan da ba za su fahimta ba amma na ɗora title ɗin akan sa kaɗai to na san sakon za su fa gane ta eh na gama da wa'innan duk wani munafiki kuma duk wanda yake gani ya kai ya isa ko ba kwamen za ka ji ka zage ni ba kana tunanin cewa kai malami ne bidiyo za ka yi kamar raddi bidiyo za yi kamar raddi saboda wallahi wasu su ma ba su kai ma darajan kama sunansu ba shi wannan da yake kula da shashi mai shago inda ya san matsayina wajen mai shago ma ba zai haka ba wallahi wallahi mu'amala ta mai shago mai shago girmama ne yake girmama ne yake to Allah ta'ala muke roƙo ya datar da mu ya hada kan ahlus sunna ya kuma dawo da mu kan tafarki mai madaidaici ya shiryar da mu wannan ita ce kashi na daya kashi na biyu da zan yi shine kan wancan zallikin yaron da yace yana neman yafiya shi ma kanshi zan koma yanzu kanshi zan dira yawa amma dai kuma ko da yaushe abin da nake faɗa shi malam Idris ina faɗa ko da yaushe ko ya yabe ni ko kar ya ni ko ya fito ya goyi baya Amma ba muna yi bane duk abin da ka gana yi ba na yi saboda wani ya goyi baya na? ba na yin shi saboda wani ya yarda da ni ba na yin shi saboda wani ya ji daɗin abin da zan faɗa in ka gana goyi bayan ka shi sa tun a farko ma da kuka ji na magana game da cewa gaskiya ne abinda shi malam Idris ya faɗa nake cewa ba shi nake goya baya ba tauhidi nake goya baya ba shi nake karewa ba tauhidi nake karewa fakat na faɗa tun da matan asalin karatu eh wannan ita ce jawabin Allah ta'ala ya datar da mu ya mana taufiki sannan magana ta karshe akwai mutanen da zaka samu kuma yan bid'a ne sai su rika sukan mu da cewa usulubawa ba dan kowa saboda sai mai zartan yan uwanmu da ahlus sunna ke zagin mu wala da, galibi masu cewa usuluba wannan da na bi comment din su sai na bi profile din daga yan bid'a ne a shi da na yi tsammanin duk wanda ka ji ya ce usulubawa can mutanen ne ahlus sunna ne yan uwanmu da suka samu da suna to sai na fahimci da suka sa sunan kuma sai yan bid'a suka dauka suna fada saboda mai zartan cewa yan uwanmu da ahlus sunna mu ci gaba da zagin mu. wala daga baya na gano haka da abin na kan ga kamar ya dame ni daga baya da na gano haka sai na gaina damuwa saboda na fahimci propaganda ne ita ma karkashin wannan yan bid'a ke amfani da ita domin su mai zaton cewa ahalu suna ne yan uwan ke zagin junan mu sai na daina bi ta kai eh wannan insha Allah ta'ala to insha Allah mm, zan yanke ku biyo kashi na biyu yanzu insha Allah ta'ala game da yadda za a yi a ah, shi sakon wancan yaron na Bauchi insha Allah ta'ala Allah ya bar